Yau muna ranar Juma'a 17 ga watan Maris shekara 2023 kuna tare da sashi Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Yau ne aka soma karo na harko na wasannin karfafa zaman lahiya da inganta tsaro a karamar da'irar garbeji da ke gundumar Bermo a jihar Maradi. Muna ce da karin bayani. a cikin labaran za mu ga yadda ofishin akmad da ke ba da bayanai kan yanayi ke tafiyar da ayyukan shi kan batun bunƙasa manyan birane a wannan lokacin da canjin yanayi rahoton na musamman na yau zai ba mu haske kan tarihin babban masallacin juma'a na agadas cewa da emiski ne da fatan auna lahiya ga labarun kamar yadda suke cuɗanyar juna haɗin kai zaman lahiya da kwanciyar hankali shine madubin karo na farko na bikin sallar zaman lahiya a yankin mazaunan karkara da aka buɗa yau da sahi a ƙaramar da'irar beji da ke gundumar birnin a jihar maraɗi ma'anar wannan haɗuwar ita ce ƙara ƙarfafa zaman lahiya da haɗin kan al'umma kamar yadda in ciwar ka abu shugaban kwamitin tsare-tsaren ya shaida ma musamman Idan aka ɗauki yankin da abin ya shafa yanki ne na noma da kiwo shine ya fi kwanciyar hankali akan rashin tsaro da muke gani a waɗansu yankuna kamar Adifa, Talaberi da wani yanki na Maraɗi. Wannan kwanciyar hankali ya kamata a yi tanadinta kuma domin a tanadinta sai al'umma an waye da kawunan su su san rawar da ya kamata su taka domin dafawa a tanadi wannan abu. Sannan kuma a wannan yanki akwai cuɗayyar zamantakewa da ba ba ma sai an yi magana ba duka al'umma suna kawo gudunmawarsu wajen samar da wannan cutayya kenan kuwa a bashi dama ana cewa tsaro abu ne da ya shafi gwamnati amma ba ita kaɗai ce ba muna buƙatar kowa ya zo domin mu ɗauki matakai da hanyoyi na kula da yankin Karamar da'irar Talhiya da ke gundumar Tanut a jihar zander ta karbi bakuncin shagulgulan sallar makiyaya da suka hoto daga yankuna daban-daban na ƙasar Niger. Madubin taron na bana shine haɗin kan al'umma. Ahmed Gisa shugaban da'irar ta Tahiya ya ma Zainabu Amadu karin bayani a lokacin buɗe taron. Muna godiya da an kai wannan taro a nan cikin kwamitin tiniya mun gode ma organizator da wanda sun kai wannan tsari kuma sun ka dauki kwamitin tiniya garin gadambo farak cikin kwamitin tiniya sun ka yi wannan tsari na jawo hankalin duka makaya na community biyu hamma a ce eh, community kutun da akwai ma mutanen na ciki hilani da bugashe muna ma wannan kwamite godiya kwarai da wannan fasa'a da ya samu wannan aiki shine neman zaman lahiya kwanciyar hankali tsakanin mutane zamantakewan su na kullum bukatar an kai wannan taro kuma muna fata a ci gaba da irin wa'annan tarurruka kowane waje ya kamata a ci gaba da jawo hankalin mutane da kuma gargadin mutane don a zamana lahiya Cibiyar Akimada ta gabatar da tsarin eclipse ga abokan hulɗar ta a larabar da ta gabata a birnin yamai wannan sabon tsarin zai taimaka ma al'umma wajen ba su bayyanai kan canjin yanayi da kuma dabarun da suka dace ya amfani da su don tunkarar rashe wannan tsarin zai isa sauran jihohin ƙasa da ma nahiyar afirka raza findra koto mai bima darakta general na ahmad ya ma asuman shi na ƙarin haske Wannan dandalin mahaja na bada labaran kimiyya na amfani da tsari da juriya ta gama gari a bangaren makamashi da kula da ruwa da gine-gine da kuma albarkatu da suke fama da karuwar zafi. Wannan dandalin mahaja shine na musamman ga birnin Yamai an yi shi domin daidaita shi da hada shi domin taimakawa sauran biranen ƙasa bisa tsarin aikin haɗin gwiwa tsakanin cibiyar hasashen yanayi ta ƙasa da sauran abokan hulɗa ta fuskar nahiya wannan aiki na gwaji za a shigar da shi cikin manyan birane na kasashe da ke fuskantar karin zafi sosai labaran yanayi domin birane musamman ma na yankin sahel na da muhimmanci domin kasancewar kasashen Garo na biyu na zaman taron da kungiyar Fondation Irondel ta tsara kan rigakafin tashe tashin hankula da bangaranci a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso ya zo ƙarshe a maraicen yau. maudu'in da aka tattauna a cikin zaman taron bayar da horon na 'yan jarida ya mai da hankali kan shirya shirye-shirye da kuma tafiyar da kafofin sadarwa cikin yankunan da ke fama da rashin tsaro wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana ma fadil alu ra'ayoyinsu a ƙarshen horon Mun yi kokarin yin nazarin sanin wace halayya ce ya kamata ɗan jarida ya rike cikin wannan yanayi na tashin hankali cikin matsalar mummunan tashin hankali domin bullo da hanyoyi da matakai zama mai amfani ga al'ummomi duk da kasancewa ɗan jarida kuma da girmama ka'idodin aikin jarida. Ya sa na gane da shi aikin jaridanci. Ya ci a ce yana taimakawa wajen bunƙasa kwanciyar hankali. Mu kuma mu rinƙa yin jaridanci mai amfani. Abin da ya fi taɓa ni shine lallai 'yan jarida suna tafiya su isko waɗanda abin ya shafa amma su kansu wani bi abin zai iya shafar su kamar ta hanyar labaran da suke ji ko kuma ta hanyar yadda suke ganin waɗanda abin ya shafa suna yi duk yadda aka yi dai sai sun goga wa ɗan jarida tabon nasu amma su kuma a wajen aikinsu ba a fiye baiwa abin muhimmanci ba jiya aka zo ƙarshen babban zaman taron matasa jagorori na afirka ta macewa cewa da iyalai batutuwa dama ne aka tattauna kan su a cikin wannan taron wanda suka hada da kasuwanci jagoranci da sauransu wasu daga cikin mahalartan sun nuna gamsuwarsu a cikin firarsu da samira ruwafi Sunana Tonto Su daga Togo na zo. Wannan babban taron ya bamu damar samun masaniya kan baiwar da ke gare mu mu matasan Afirka. Wannan canza ra'ayin ya kuma buɗa mana idanu bisa hangen zaman gaba na albarkatun da ke ga nafiyar Afirka ta gobe da muke buƙatar gani kuma yana ƙarfafa muna ɗaukar niyya. Sunana Marie-Lucienne Ngeso, ne rasanin Cote d'Ivoire A wajen wannan taron na gane mahimmancin jagoranci da kishin ƙasa. Wannan taron a gare ni kamar wani horo ne. Kenan duk abin da na koya zai bani damar ƙarfafa sana'o'ina. Ni ne Ibrahim Magaji Inusa ni dan Nijar ne. Wannan za a ce wani dandali ne na musanya da kwarewa ina ganin haka zai ingiza wasu daga cikin mu na kama hanya idan tunuma an kama hanya to a ci gaba kada a ja da baya. tun lokacin da gwamnati ya dora su kan aikin wucin gadi yau da watanni hudu zuwa shida malaman makaranta 'yan kwantaragi ba su samu albashi ba dangance da wannan matsalar ne kungiyar tasu ta yi wata ganawa da ministan ilimi da horo na ƙasa don sama ma malaman mafita kamar yadda alawar isufu magatakardar kungiyar sinan ya shaida ma alamin ta waya. Mun rubuta wata wasiƙa zuwa ga ministan ilimin ƙasa da ya yarda domin haɗa mu tare da ma'aikatansa sun nuna mana saihan shaidu. Ina fata ma'aikatar ilimi tana nan tana dubawa. Ma'aikatar ilimi tana ƙoƙarin magance matsalar. Kenan waɗannan masu koyon aiki cewa da stajiyar za su samu wata shida na alawus matakin da tuni ke kan hanya. Kuma na san nan da 'yan kwanaki za su samu waɗannan kuɗaɗen alawus ɗin nasu na wata shida. Ku sani cewa na baya ga bukatunta na kyautata jin jin daɗin ma'aikatanta sinan cikin jadawalinta tana ɗaukar nauyin tabbatar da ba da ilimi na kwarai da inganci har ila yau dai muna akan batun na ilimi da horo inda kungiyar uwaye 'yan makaranta da ɗalibai ta ƙasar niger ta kai ziyarar aiki a maraɗi inda ta haɗu da uwayen yara a shiya batutun da suka tattauna a kai sun karkata kan matsalolin da ke kawo cikas cikin karatun 'yan makarantar ƙasar niger gabaki ɗaya ko wace gudunmawa ce uwayen yaran za su kawo ma wato wajen magance ta ga dai amsar da mai bima shugaban kungiyar na ladu ibrahim ya bayar a cikin firarsu da muhammed mamman akwai lamuran tashin hankali a cikin makarantu shi yasa aka gindaya katin nuna masaniya ta ɗalibai da malaman koyarwar don su samu jin daɗin su na ɗan asanci. akwai al'amarin cin hanci a cikin makarantu cin hanci ya mamaye tsarin ilmantarwar mu a fuskar malaman akwai shi a wajen uwayen ɗalibai akwai muka ga yawo jaba muka sa buƙatar tattaunawa da uwayen yara na jihar mara kowane ne ya aiwata yaunin da ya rataya kansa ya sa hannunsa don makarantunmu su tsarkaka gaya muna da ɗauraren matsala ta azuzuwan zana kowace shekara kowane wata kowace sahiya yana sa uwayen yara su aza hannunsu a gaba mu uwayen yara da zaran yaro ya je makaranta ba ka da tabbacin zai komo yaran ba sa darajarta malamansu malaman su ma yanzu babu na dubban aiki. Mu kuma uwaye aikin mu tarbiyyar da yara daga gida ne shine mutane suke mantawa yau. Uwaye da dama basa da ma lokacin kulawa da 'ya'yansu. Hukumar zaɓe mai zaman kanta cewa da sini ta yi wata ganawa da wakilan jam'iyyun siyasa jiya a birnin Yamai. inda suka tattauna kan batun rajista da kuma tsara zaben 'yan ƙasar Nijar da ke ƙetare. Hukumar ta seni ta yi ba da yadda aka tafiyar da ayyukan. Shugaban hukumar ya yi amfani da wannan damar inda ya bayyana cewar sai bayan an kammala dukkan ka'idodin da suka dace sannan ne za a soma gudanar da zaben ranar 18 ga watan Yuni shekara 2023. A cikin wata sanarwar yada labarai da ta fitar jiya kungiyar Medecins Sans Frontier ta ja hankulan jama'a kan yadda bakin hauren da aka koro daga Algeria ke shan bakar wahala a cikin dajin Sahara arewacin kasar Niger inda suke fama da matsalar rashin tsugunni wato matsugunni da kuma rashin magunguna da makamantansu. A cewar kungiyar ta Medecins Sans Frontier daga 11 ga watan janairu zuwa 3 ga watan maris na shekara 2023 fiye da wato mutum 4,500 ne suka isa a samaka wani gari da ke jihar agadas a cikin yankin sahara kusa da kishi goma sha biyar cikin ɗari wato na wannan mutanen sun samu mafaka a cibiyar ta wucin gari ta asamaka in ji kungiyar ta medecins sans frontières A yanzu sai rahoton na musamman. Masallacin Juma'a na Agadasa cewa da Emiskini na daga cikin wuraren tarihi na duniya da kungiyar UNESCO ta zana. Masallacin Emiskini da tsawon shi ya kai mita 27 na daga cikin mahimman abubuwa da ke haskaka jihar Agadas kamar yadda Ali Salifu masanin tarihin garin Agadas ya shaida ma Musa Mamman. Masallaci ne da aka gina aji-aji wanda ya fara ginin yana ɗaya daga cikin sarakan farko da suka zamna birnin Agades. Don sarakan farkon ba na Agades suka zamna ba makiyaya ne da ake kira Ilasawan da ya zo zamna Agades wajajen shekara talatin A wannan lokacin ne aka gina masallacin. Tsakanin shekara da 1449 masallacin baya da wannan hain Tayin an gina shi somawar ƙarni na goma 2016 a lokacin sarakan nan tawaye daular sarautar Agadez tsakanin shekara 1502-1515. Tun kamin a yi wannan hayi akwai wannan masalacin shekara 1430-1449. Wane ne gina wannan masallaci? Zakariya ne. Zakariya ya fito ne daga yankin Agadas cikin Ayi shine ya gina hayi mai metar 27. Ginin hayi ne da aka yi da laka tsantsanta. Tashin gini daga ƙasa ne kadai aka yi da duwatsu amma dukkan ginin matsawon metar 27 din nan da raka ne aka yi shi kuma hayi ne mai hawan kwaranga tara har zuwa tsololuwa me bambancin wannan masallaci da wasu takamaimancin wannan masallacin sallolin nan biyar na wuni ba a yin su cikin wannan masallacin sallar zuma'a ce ake ciki amma akwai wasu addu'o'i da ake yi ana kuma karanta alkur'ani mai tsarki musamman ma lokacin maulidi akwai kuma wasu ayyukan ibadodi da ake a wannan masallacin da zaran an yi buƙatar roƙon Allah don samun kariyar ƙasa kwanciyar hankali sabkar alheri a cikin ƙasa da kuma cikin jihar Agadas ko a faɗin ƙasa baki ɗaya ana yin salloli cikin wannan masallacin. Wa yake kula da wannan masallaci? A ƙarƙashin umurtar mai martaba sarkin Abzin al'ummar birnin cikin wani tsari kowace shekara domin gyara da yaɗan ginin amma yau tsawon shekara 20 mai martaba sarkin Abzin ne ke ɗaukar ɗawainiyar fa'idar wannan ayyuka yau wannan masalaci ya zan cikin jerin albarkatun da ake karewa na duniya ya waje ba ai hubasa na tallafawa a aiwatar da fasalin furoje na ɗaukar ɗawainiyar domin a samu amma masalacin kariyar kiyayewa sai dai kash har yanzu mai martaba sarkin abzin ne ke faɗi ka tashin neman halin da za a kulawa da gyaran wannan masalacin lalle akwai masu sa zuciyar taimakawa da ke ƙoƙarin su lokaci zuwa lokaci don ya ɗan wannan masalaci musamman ma hayin Minare. nan da muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan marice na juma'a a yanzu kuma sai barku tare da zainab abdu dokin labaran sashen zabarmanci idan ta kammala nafisa na tahe da wato bakin nata a cikin shirin na muhawarar 'yan jarida a yi saurare lahiya sai an jima.